بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ليس شيء أحب إلى الله من فعل الخيرات وترك المنكرات قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال عز من قائل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب إليه من, و... من... من... من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال إنما له ما قدم ومال وارثه ما أخر أخرجه البخاري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون اعلموا يقينا أن فعل الخيرات من أهم ما يدخل الإنسان الجنة فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله ثم قال من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال من عاد منكم اليوم مريضا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم عاجله وآجله yan uwa musulmi bayan godiya da Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zo mai sai tana magana akan wato ayyukan alkhairi suna daga cikin abin da ke yawan kai mutum aljanna ga tashin kiyama ya ku bayan Allah ku sani cikin mutane akwai mazajen duniya wannan duniya suka yi hidima suka mutu ba su sai da koyo wurin Allah Allah ya ba mu labarin su kuma Qur'ani ya ba mu labarin su manzo Allah ya ba mu labarin wasu daga cikin su sanan daga cikin mutane akwai wasu suka wahala da billahi su sun gina gidansu na aljanna sun yi fa'ita shi su ba mazajen duniya bane su mazajen lahira ne duk in kaga suna fa'ita shi don samu lahira ne ya ku yan uwa musulmi akwai wasu suka raba hannu biyu sun yi ma duniya kuma sun yi ma lahira Allah maɗaukacin sarki da rahama ta ya ɗan musu wani abu a cikin gidan lahira to ya kuma yan uwa musulmi ana buƙatar mutum ya yi ƙoƙari ya samu abubuwan da ya kalata ya sa cikin akawunt ne na gobe gaban Allah subhanahu ta'ala ya yi ta magana cikin ƙur'ani ya kamata kowane musulmi ya kalla ya gani ya sa cikin asusu na ra tashin kiyama mi ya aje ya na ka aje wanda yan Allah ya ce ka kawo in baka mi ya za ka kawo wa ya ku yan uwa musulmi wa'annan ne ayyuka alkhairi wanda ya kamata mutum ya tattara ya zuba cikin asusun da ra tashin kiyama don gobe gaban Allah in ya tsaya Allah ya ce ka kawo abin da kai in baka sai ka kawo shi ya ku yan uwa musulmi musulmi babu wani abu da Allah ya so bisa ga mutum ya aikata alkhairi ya nisanci miyagun ayyuka huwa wata'ala ya faɗa cikin ya yace ya wasu ladina wa abu wasjudu wa'budu wasu waf'alul khayra la'allakum tuflihun Allah yace ya ku masu imani ku yi ruku'i kuma ku yi sujada kuma ku bauta wa ubangijinku ku aikata ayyukan alkhairi domin ku samu bara buran tashin kiyama malaman tafsiri suka ce wannan aya tana magana akan sallolin nafila ne ku yi ruku'i wurin sallar nafila ku yi sujada wurin aikin nafila ku yi ayyukan alkhairi na nafila ku aikata alkhairi daban-daban don ku samu babban rabo gaban Allah ya tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wata aya Su su Ali Imran subhanahu wata'ala ce har abada ba ku samu aljanna ba ku samu an sai kun ciyar daga abin da kuke so ga rayukanku sai ka dibi abin da kana so ne zuciyarka tana so ne iyalin kana so ne yan uwanka na so ne ka ɗauka ka sa cikin ka na tashin kiyama sannan Allah ya baka aljanna a lokacin da manzo Allah ya karanta wannan aya wani sahadi ya ba da sadaka gona ta da a kusa ga masallacin Madina wadda manzon Allah yana ganga yana shan ruwa cikin wannan gonar yace ya ba shi ta sadaka fi sabilillah ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa abinda ka sa cikin asusunka kiyama shine zaka samu gaban Allah ran tashin kiyama manzon Allah ya wasa bai tambaya wata rana Ya ce, waye cikin ku dukiyar magaji ne ta hisoyuwa fiye da tashi bisa ga yanki waye cikin ku ya hisan dukiyar magaji ne bisa ga tashi Sabu suka ce cikin mu babu wani mutum daya fati ya hisan tashi dukiya bisa ga ta wani kowa ya hisan tashi sai manzon Allah ya ce musu abinda a dukiyar magajinka ita ce wanda ka zuba cikin asusun kiyama wadda a ta kuma da kacce kaccen ya gidanka shi shikenan an wuce wurin sai sahabbai hankalinsu ya dawo sun gano ashe abinda annabi ha gaya musu shine abinda ka aje ma gobe shine annaka wanda ka ciyo ka ciye shi kenan an riga an gama da shi ya ku yan uwa musulmi mu tattali abinda mun ka domin gobe wannan shine shirin mutuwa malamai da suka ce mutuwa ba a masa shiri suka ce ana wa mutuwa shiri shirin da aka mutuwa shi ake alkhairi gidanka kayi alheri masana'antar kayi alheri. wurin aikinka na ofis kayi alkhairi ka kayi alkhairi wurin zaman ka kayi alkhairi duk inda ka ce alkhairi na haka wannan alama alamatun yayi ba mutuwa shiri amma rashin yin mutuwa shiri shine zan mutum bai komi ba gidanka a bace ka mazaunarka a bace ka dajinka a bace ka ofis ɗinka a bace ka wallahi ba kawo mutuwa shiri ba kuma wannan bai sa mutum ya tsere gaban arana sashin kiyama ya ku yan uwa musulmi daga cikin abubuwan da aka son musulmi ya kula da shi shine ya sani cewa alheri bai yawa duk lokacin da alherin ka yi yawa darajar ka ta karu gaban Allah aljanna ka ta yi sama a duk lokacin da aka samu sharri mutum ya yawa ko cikin wuta yake yayi ƙasa sannan kuma darajar ta faɗi saboda ka alheri bai yawa ana yin alheri gida ana yin alheri daji ana alheri ofis ana alheri bisa hanya ana alheri cikin mota ana alheri ko ina ana son aikin alheri mutum ya yawaita ko ina wata rana manzon Allah ya fito masa habbai yayi musu tambaya yace musu cikin ku man asbaha minkum al-yawma sa'iman wawaye daga cikin ku ya dauke da azumi fa qala abubakar ana sai da abu abuka yace gani ya rasulullah manzon Allah ya sake cewa man at'ama minkum al-yawma miskinan yau cikin ku wacce da miskini abinci sai na abuka ya sake daga hannu yace ana ya rasulullah gani ya manzon Allah manzon Allah ya sake tambaya yace man tabi'a minkum yawma janaza cikinku a yau wadda sallar jana'iza yau cikinku sai na abubakar ya sake cewa gani ya rasulullah manzo Allah ya sake tambaya yace man adamin kul yawma maridan cikinku waje gaida mara lahiya yau sai na abubakar ya sake daga hannu yace ya rasulullah gani manzo Allah sai yace majtama'at hadhihi al-khisal qat fi rajulin illa dakhal janna manzo Allah yace babu wani mutum a duniya wanda za su haɗu waɗanda abubuwa guda biyar a gare shi cikin yini guda biyu ya yi su fati Allah ya ba shi aljanna ka wannan hadisi malamai suka ce yana karantar da cewa aikin alherin ka gayi ne yayi yawa aikin alherin ga rayuwarka yi yawa yanzu ko ina an ka bugu kayi ko ina an ka bugu kana yi amma kada ya zan a ce alherin ka ya yayi yawa cikin ne ya ku yan uwa musulmi ayyukan alherin suna da yawa kamar yadda kuka sani ya ku bayan Allah ga aiki na an riga an ɗauko na masallaci ana na ana yi bayan Allah suna suna suna suna sa alherin su suna sa abin hannunsu don mi dai zan zan sadakatar jariya gare su don ya zan ajiya a cikin asusun lahiya gare su muna fata ubangiji Allah ya karɓa mana baki daya Allah ya gwada mana wannan aiki an kammala shi Allah ka samu albarka a ciki Allah muna roƙon ka gwada mana an wannan masallaci an gyara shi an yi amuhuwar sallah a ciki muna roƙon sai wata Allah ya samu gama ya samu cika da imani kuma a ƙarshe muna ba jama'a hankuri kasancewa ba a shiga cikin lumamuwa ba saboda wurin bai da kyau sai muka tsaya a nan muna fatan jama'a za su yi haƙuri kuma za mu tafi sallah nan insha Allah ko mu ila salati yarhamukumur rahman الله rahman Allahu أكبر أشهد أن